بسم الله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da duniyar mu a yau. Muryoyin ku masu saurare akwai mu kuma dauke da shirin nan na guzurin hanya sai kuma Afirka a yau.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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalemar habin a cikin shirin namu na wannan lokaci to jerin shirshirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da duba mana halin da duniya ta wayi gari To da farko ga muhimman kanunsu. jagoran junju halin musulunci na iran aitullah said alhamna ya ce ya kama da kasashen musulmi su yanke hulɗar siyasa da isra'ila ƙungiyar ansarullah a ƙasar yaman ta ce yin allah wadai da hare isra'ila a gaza kaɗai ba zai wadatar ba kama jirgin ruwan isra'ila da ta yi somin taɓe ne wata zanga-zanga ta barke a jihar plateau da ke taron najeriya bayan da kotu ta kwace kujerar gwamnan pdp ta miƙawa apc yanzu kuma ga labaran da ke da ke. Jagoran junju halin musulunci a kasar Iran Ayatollah Said Alhamna'i ya kira kasashen musulmi da su yanke wata alaka ta siyasa da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila na wani lokaci. Daidai lokacin da Yahudawan Sahiyuniya suke ci gaba da kaddamar da hare-hare na kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin Gaza. Jagoran junju halin musulunci na Iran ya bayyana hakan ne a lokacin da yake wani rangadi na baje kolin sabbin kayayyakin yaƙi wanda da karen kare juyin juhalin musulunci na ƙasar iran ɗan irgc suka nuna inda ya bayyana cewa ɗaukar dukkanin matakai da suka dace na ba a kan isra'ila dangane da kisan kyashin da take yi wa al'ummar yankin zirin gaza wajibi ne akan dukkanin ƙasashen musulmi sannan kuma jagoran ya bayyana cewa ƙasashen musulmi da larabawa san da rawar da za su iya takawa ta fuskoki daban-daban domin ƙara matsalamba a akan yahudawan sahiyoniya domin dakatar da kisan kyashinsu kan al'ummar yankin zirin gaza daga sai kuwa har da yanke alaƙoƙi na siyasa da kasuwanci tsakaninsu da haramtacciyar ƙasar isra'ilan a ce ne dai dakarun kare jin juhalin musulunci na iran ɗin irgc suka gudanar da baje kolin nuna kayayyaki na yaƙi waɗanda ake amfani da na'urori na zamani domin sarrafa su inda jagoran juyin juhalin musuluncin ya jinjinawa wa ɓangaren injiniyoyi na dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran din dangane da namijin kokarin da suke yi wajen samar da kayayyaki na tsaro domin tabbatar da amincin ƙasa da kuma tsaron al'ummarta kakakin kungiyar ansarullah ta ƙasar yaman muhammad abdulsalam ya bayyana cewa yin tar da Allah wade da hare-haren kisan kare dangi da Isra'ila take yi akan al'ummar yankin zirin Gaza shi kadai ba zai wadatar ba. da bayyana cewa kame jirgin ruwa na isra'ila da mayakan ansarullah din suka yi a jiya a yankin babul mandab da ke gabar ruwan ƙasar yaman a matsayin cewa wani mataki ne na farko kuma akwai matakai da dama da suke tafe domin mayar da martani akan isra'ila har sai ta dakatar da har-haren kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza muhammad abdulsalam ya bayyana hakan ne a shafinsa na x wato twitter da bai cewa al'ummar ƙasar yaman suna bayyana cikakken goyon bayansu ga al'ummar falastinu wanda kuma hakan ba zai takaita da kalamai na fatar baki ba kawai bai ga harba makamai masu lizami da kuma jiragen yaƙi marasa matuƙi a kan isra'ila a matsayin martani mataki na gaba shine kame jiragen ruwa na kasuwanci na isra'ila da suke bi ta kusa da gaɓar ruwan ƙasar yaman inda bai na cewa kuma akwai wasu matakan na daban to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran daraktan magabartar sojoji ta yahudawan sahiyoniya mount hazel ya bayyana cewa ana kawo sojoji dukkanin sa'o'i babu kakkautawa waɗanda aka kashe su a yakin da ake yi a gaza inda bai ni cewa a cikin kwanaki biyu wato sa'o'i arba'in, da 48 suka gabata sun binne sojoji kimanin hamsin da kuma bai ni cewa kowane lokaci haka lamarin yake ya ci gaba da cewa ya zuwa yanzu muna cikin wani yani wanda ba mu taɓa ganin irinsa ba wanda kusan kowace sa'a sai mun binna sojin isra'ila da aka kashe a gaza rundunar sojin isra'ila ta ce zuwa yanzu sojojinta da aka halaka tun bayan farmakin bakwai ga watan oktoba ya kai sojoji 380 yadda kuma masu hasashe suke ganin cewa ko alama alkalaman ba su daidai da abin da yake faruwa a ƙasa ba bisa la'akari da cewa ba kowane lokaci ba ne isra'ila take ba da damar bayyana sunayen sojojinta da aka hallaka a yankin zirin gaza to a taron najeriya kuwa wata gagarumar zanga-zanga ta barke a birnin jos na jihar plateau biyo bayan nasarar da haɗin takarar gwamnan jam'iyyar apc dr nintawi ya samu a kan gwamnan jam'iyyar pdp wato caleb mutuwan a hukuncin da kwatan ɗaukar ƙara ta abuja ta yanke kwatan ɗaukar ƙara da ta yanke hukuncin cewa zaben gwamnan jihar plateau da aka yi wa ɗan takarar jam'iyyar ta pdp an yi shi akan rashin tsari da kuma rashin bin umarnin kotu kafin yanke hukuncin dai a ranar jiya lahadi an tsaurara matakan tsaro a dukkanin muhimman wurare a babban birnin jihar ta plateau wato jos amma duk da haka bayan samun labarin hukuncin kotun cece kuce da ya yamutsi da kuma zanga-zanga sun barke a sassa daban-daban na birnin a karamar hukumar jos ta kudu matasan da ke goyon bayan jam'iyyar pdp sun yi da pp da kuma suke yin tar da allah wadai da hukuncin na kotu an kuma irin wannan zanga-zanga a mahaɗar angon Rukubu da ke jos ta arewa da kuma karamar hukumar riyon ta babban birnin jihar kotun wadda ta soke hukuncin da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta tabbatar na zaɓen ɗan takarar jam'iyyar ta pdp ta ce gwamnan ya saba wa sashe na 177 na kundin tsarin mulkin najeriya to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniyar. To yanzu lokaci ne kuma da zamu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kan su a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da hare-haren gona gonar da iri da Isra'ila take kaddamarwa akan wurare masu aminci bisa dokoki na kasa da kasa a cikin yankin zirin Gaza wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da fatan masaurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. bayan da haramtaccen kasar isra'ila ta fara kaddamar da hare-hare na kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza biyu bayan farmakin ranar 7 ga watan oktoba na guguwar a ƙasa wanda hamas suka kaddamar a matsayin mayar da martani da kuma ɗaukar fansa akan shishigi da wuce gona da iri da kuma ayyukan zalunci da isra'ila take yi akan al'ummar falastino isra'ila bata mutunta ko ɗaya daga cikin ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa ba da ake amfani da su a lokacin yaƙi hukumar onurwa wadda hukuma ce ta majalisar ɗinkin duniya wadda take kula da ayyuka na jin kai da kuma gudanar da harkoki da suka shafi ilimi da kuma tallafawa al'ummar yankin zirin gaza ta tabbatar da cewa tun daga ranar farko ta fara fuskantar matsala yanda isra'ila take kaddamar da harare akan ta a cikin yankin zirin gazan hukumar onurwa ta bayyana cewa a cikin kimanin kwanaki 40 isra'ila ta kashe ma'aikatanta 300 wanda dukkaninsu ma'aikata ne na majalisar ɗinkin duniya a yankin zirin gaza wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da laifukan yakin isra'ila a fili duk da cewa dai tana yin hakan ne bisa samun cikakken goyon baya da take yi daga gwamnatin amurka da kuma gwamnatocin kasashen yammacin turai baya ga kuma akwai cibiyoyi daban-daban na bayar da agaji waɗanda suke zaman kansu baya ga waɗanda suke karkashin kulawa ta majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka fuskanci munanan hare-hare daga haramtacciyar ƙasar isra'ila amma da rasa wasu daga cikin ma'aikatansu kamar da kuma aka kashe dubban mutane a wuraren da cibiyoyin suke bayar da agaji wanda fararen hula musamman mata da ƙananan yara suke fakewa a wuraren domin tsira da rayukansu daga har-haren kisan kare dangi na isra'ila baya ga haka ba akwai cibiyoyi daban-daban waɗanda ƙasashe suka gina waɗanda suke taimaka ma al'ummar yankin zirin gaza ta fuskoki daban-daban musamman ma sake gina yankin tun bayan yakin da aka yi a lokutan baya wanda isra'ila ta rusa gidaje da dama na al'umma wanda yanzu haka ba a kammala gyara wasu ba daga cikin waɗannan cibiyoyi akwai cibiyar ƙasar qatar wadda ake kira da cibiyar sake gina gaza wadda ita ma isra'ila ta ragargaza ta ta hanyar kai mata munanan hare-hare da jiragen yaƙi bayan kuma akwai asibitoci daban-daban waɗanda ya zuwa yanzu isra'ila ta gama ragargaza su tare da kashe marasa lafiya da kuma waɗanda suka jikkata sakamakon hare-haren da take kaddamarwa a kan gidajen al'umma baya ga likitoci da kuma jami'ai na kiwon lafiya daga cikin waɗannan asibitoci akwai asibitin baptist ko kuma asibitin madani wanda asibiti ne na mabiya addinin kirista wanda yake ɗaukar nauyin kula da marasa lafiya musamman ma dai waɗanda suke fama da wasu cututtuka na musamman isra'ila ta kaddamar da munanan hare-hare tun a ranakun farko na harin nata inda ta kashe mutane kimanin biyar a wannan asibiti to amma ganin yadda duniya ta yi ca a kanta bisa abin da ta aikata isra'ila ta yi sauri ta wanke kanta inda ta bayyana cewa kungiyar sarayal quds ce ta harba makamai kuma suka fada akan asibitin duk da cewa daga bisani dai isra'ila ta rantsa ta ta ci gaba da kaddamar da harare akan wannan asibiti da ma wasu asibitocin ba tare da shayin duk wani matsin lamba ko suka ta kasashen duniya ba bai ga kuma akwai fitaccen asibitin nan da ake kira asibitin indonesia wanda yake kula da masu cutar kansa ko kuma ciwon daji a yankin zirin gazan da ake ba su kulawa ta musamman da kuma yi musu magani wanda shi ma isra'ila ta ragargaza wasu sassa na wannan asibiti tare da kashe marasa lafiya da dama akwai asibitin al'akasa wanda yana ɗaya daga cikin manyan asibitoci a yankin zirin gaza wanda shi ma isra'ila ba ta bashi ba domin kuwa ta kai masa hare-hare a lokuta daban-daban wanda yanzu haka sassa daban-daban na asibitin sun daina aiki bai ga kuma akwai babban asibiti na yankin zirin gazan baki daya wato asibitin nan na ashifa wanda a cikin 'yan kwanakin nan sojojin isra'ila sun kusa a cikin wannan asibiti da tankokin yaƙi tare da kashe ɗaruruwan marasa lafiya da kuma mutanen da suka bar gidajensu suka fake a cikin asibitin da suka hada da mata da ƙananan yara baya ga kuma isra'ila ta yi amfani da makamai waɗanda an haramta yin amfani da su a duniya akan wannan asibiti na shifa sannan kuma bisa har na isra'ila wanda ya sanadin yankewar iskar gas da kuma wutar lantarki baki daya a asibitin da kuma ruwa ya sa wasu daga cikin marasa lafiya da suke da bukatu na musamman a bangaren kulawa ta musamman sun rasa rayukansu baya ga kuma akwai kananan yara jarirai bakwanni waɗanda su sun dogara da irin kulawa ta musamman da ake basu a cikin wannan asibiti wanda da dama daga cikinsu su ma sun rasa rayukansu baga kisan marasa lafiya da kuma majinyata likitoci da dama sun rasa rayukansu yadda kuma wasu suka jikata sakamakon hare-haren isra'ila kan asibitin na ashifa isra'ila ta fike da hujja cewa kungiyar hamas tana amfani da asibitin na ashifa ne wajen tara makamai duk da cewa dai isra'ilan ta kasa tabbatar da wani dalili wanda zai tabbatar da abin da take da awarsa inda ta nuna wasu kananan bindigogi ta ce ta same su a cikin asibitin ne duk da cewa dai ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama da ƙasa da ƙasa har ma da ƙungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya da suke bin kadin lamarin sun tabbatar da cewa abin da isra'ilan take da'awa ba zai iya tabbata ba matuƙar ba a samu ɓangare masu zaman kansu da suka gudanar da bincike kuma suka iya tabbatar da sahihancin hakan ba. na baya-bayan nan wanda ya fi ɗaukar hankulan al'ummomin duniya wanda isra'ilan ta kaddamar akan fararen hula a yankin zirin gazan shine harin da ta kai akan makarantar nan ta alfahura wadda makaranta ce da ke ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya inda dubban fararen hula mata da ƙananan yara suka fake a wurin domin tsira da rayukansu inda isra'ila ta kashe ɗaruruwan mata da ƙananan yara a lokaci guda a cikin wannan mako lamarin da girgiza zukatan al'ummomin duniya duk da cewa dai wannan aiki ne na laifukan yaƙi wanda dukkanin ɓangarori na ƙasa da ƙasa da suke bin diddigin lamarin sun tabbatar da hakan bisa ga dokoki na ƙasa da ƙasa to amma kuma isra'ilan ta bayyana hakan a matsayin wani mataki ne na kare kanta babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin ƙai wato martin griffiths ya yi kakkausar suka da allah wadai dangane da hare-haren da isra'ila ta kaddamar a kan makarantar alfahura da ma dukkanin sauran makarantu da falasɗinawa suke fakewa da kuma sauran cibiyoyi asibitoci da kuma wuraren bayar da agaji wanda bisa dokokin kasa da kasa a cewar griffiths haramun ne a kai hare-hare a kansu baya ga kuma babban mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc ya bayyana cewa tabbas an tafka laifukan yaƙi masu muni a yakin da isra'ila take yi a kan al'ummar yankin zirin gaza da kuma a cewarsa ko shakka babu za su gudanar da kwakwarin bincike a kan dukkanin laifukan yaƙi da aka tafka domin tabbatar da cewa an yi hukunci na gaskiya da adalci a kan dukkanin waɗanda suke da hannu a hakan to a ɗaya ɓangaren kuma al'ummomin duniya suna ci gaba da mayar da martani dangane da laifukan yaƙi da kisan kiyashi da ƙare dangi da isra'ila da ke yi a kan fararen hula mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza tun daga lokacin da isra'ila ta fara kaddamar da waɗannan hare-hare al'ummomin duniya da dama da hakan ya haɗa har da ƙasashen turai suke ci gaba da gudanar da gagarumar zanga-zanga wadda ba a taɓa ganin irin ta ba a tarihin duniya wadda ta haɗa dukkanin ƙasashe baki ɗaya da suke yin kira da a tsakaita wuta sannan kuma a ɗauki matakai na kare rayukan fararen hula yahudawa waɗanda suke adawa da salon siyasar isra'ila da kuma ƙiyayya da aƙidar nan ta sahiyuniya ko kuma zionism a ƙasashen amurka da birtaniya da masauran ƙasashen turai sun gudanar da zanga-zanga lokuta daban-daban tare da nisanta kansu daga abin da isra'ila take yi na ayyukan yaƙi akan al'ummar yankin zirin gaza ko a lokutan baya an gudanar da irin wannan gagarumar zanga-zanga wadda ta kunshi yahudawa inda fiye da yahudawa 500 suka kutsa kai a cikin ginin majalisar dokokin amurka da ke birnin washington inda suke dauke da kwalaye da suke yin allah wadai da salon siyasar kisan kiyashi ta isra'ila kan al'ummar palestino sannan kuma suka nisanta kansu da ma addinin yahudanci daga ayyukan zalunci irin na isra'ila ba ga kuma yahudawan sun yi allah wade da irin matakan da gwamnatin kasar amurka take ɗauka na mara baya ido rufe ga siyasar zalunci da kisan kiyashi ta isra'ila inda suke bayyana cewa a matsayin su na yahudawa kuma amurkawa to suna nisanta kansu daga matsayar da gwamnatin amurka ta ɗauka na mara baya ga isra'ila kamar kuma yadda suke nisanta kansu daga munanan ayyukan laifukan yaƙi na isra'ila da take yanzu da sunan addinin yahudanci wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da su kuma kasashen musulmi da larabawa suka gudanar da wani zaman taron su a birnin riyadh na kasar saudiya domin ɗaukar matakai na takawa isra'ilan birki akan abin da take aikatawa wanda kuma har zuwa yanzu ba a ga wani sakamako a ƙasa wanda ya tasiri akan isra'ilan ba. masu saurari lokacin da muke da shirin riske ma'anin zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin mutum kowa da kowa nikin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan tun kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare.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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashi hausa na boh barkanmu da haka mai magana wani andu daga niyami a jamhuriyar nijar yau ra'ayina zai tafi ne dangane da kisan kiyashi da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi wa al'ummar palestina musamman waɗanda suke a gaza su kiran da nake so in yi ga ƙasashen musulmi musamman ƙasashen larabawa ko kuma ƙungiyar larabawa ya kamata su fito su nuna rashin amincewa su ko kuma su kawo goyon bayan da ya dace ga al'ummar palestino ko ba komai dai yan uwanku ne laraba kuma ko ba komai yan uwanku ne musulmi so ya kamata a ce sun fito sun nuna wa duniya ba su yadda da abin da kasan isra'ila take yi ba inda mun ga irin amurka da sauran 'yan koranta su sun fito sun nuna goyon bayan su kan abin da isra'ila take wanda kuma sanin kowa ne faran hula ne take ta hallakawa da kuma kisan yara da mata da marasa lafiya wanda a dokan yaƙi ta duniya ba ta yadda da irin wannan ba idan ya kamata su su nuna matsayinsu ko allah zai sa watakila a samu mafita dangane da wannan tambarwa. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biyo radio musulunci da ke iran farko sunana malam kabiru da ke nan mara dan guli kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillah a yau zan ba da ra'ayina dangane da abin da ya shahi badakala da ta shahi siyasar kano ya kuka nawa kuna da ilimi kuna da dukiya kuna da tunani wallahi ku rika tunani kar a zo siyasa ko son mulki ya zo ya raba kanku bai yiwuwa ne ku zaɓa abin da kuka zaɓa kuma wani ya koma can abuja kotu ku rika lissahi ya kukanawa naku naku ne naku naku ne gida gida ce ya kamata jama'a ku lura da manya-manyan malamai da manya-manyan attajirai da manya-manyan lattijawa da manya-manyan masu sinadi da suna kano ya za a zo a ana so a raba hankalin ku saboda siyasa haba kanawa aka ce ko da ni ka zo an hikawa ya kamata ku rika tunani na gode magana malam kabiru daga maradi Assalamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram jamhuriyar Niger. Ina so ku bani dama domin na bayyana ra'ayina kan wannan hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yi tsakanin Abba Kabir Yusuf da kuma Nasiru Yusuf Gawuna inda ta amshe nasarar da Abba Kabir ya samu Abba gida gida kuma ta wa Nasiru yusuf gawuna wanda za mu cewa bai zama da mamaki ba sakamakon cewa kotuna namu na kasashen afirka za mu cewa yan amshin shata ne na gwamnatocin da suke mulki a wannan kasa na haka muke kira a gare su su kansu su kasance masu adalci a kowace shari'a za su yi tsakanin talaka da mai kuɗi da mai mulki don yin adalci a cikin ƙasa yana kawo ci gaba mai ɗorewa da haka muke fata duka su ma shugabannin za su yi adalci a dukkan mulkin da suke yi babu wani bambanci. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana lawal daura daga daura a jihar Katsina. To a wannan mako zan yi tsokaci akan wannan dambarwa da ke faruwa a jihar Kano biyu bayan yanke hukunci da kotu ta yi na baiwa gawana nasarar akan karan da ake yi wadda shari'a ta ɗauki lokaci ana gudanar da ita. To muna fata fatan duk wanda wannan hukunci bai mai daɗi ba zai runguma kaddara tare da fatan Allah ya saka shi ya alkhairi na gode ku tashi lafiya suna na lawal sare da daga daura a jihar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na gidan radon gure musulunci to ya ku kanawa mutanen najeriya abin da muke kira gare ku 'yan kasar na 'yan kasar kano a yi haƙuri a dangana a bar ma allah subhanahu dukkan lamuran shi shi dai zaɓe allah ke da shi Allah shi ka bada mulki ga wanda ya so kuma shi ka karba mulki ga wanda ya ƙi don haka muke kira ga 'yan ƙasar Najeriya da wakilan zaɓe fi lillahi ya dace ku zankin adalci saboda rashin adalci shine ka haddasa fitintinu daban-daban a cikin ƙasashen Afirka baki daya don haka muke kira ga duka wanda suka ke da ruwa da tsaki wurin wannan lamura na wannan zaɓe na jihar Kano mana roƙo Allah subhanahu ya sa su diba su gaugauta ɗimke wannan baraka ta tsakanin wannan mutane guda biyu don haka dama shi zaɓe haka ya gada idan aka yi takara aka kada wani to dole wani shi haƙuri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa radiyo radio musulunci radio iran mai albarka kuna tare da usman mamman wanda aka yi da sani usman budar daga nan birnin agadas yau ne zan ba da ra'ayina akan wasu siyasa ta liberia hakika george waya shugaban kasa tsohon shugaban kasa ka taka rawar gani ubangiji allah sa kasashen man afirka gaba ɗaya kowa ya koyi da abin da george waya ya yi yan an shirya zaɓe aka ce an kada ka kayar an kada ka ku riba ku gani shi kiri shugaban ƙasa sabo ya mushi barka ya nuna cewa shi ya faɗi to haka shi ne mai kyau ka gani ana haka nan ƙasashen afirka za mu ci gaba duka baki ɗaya insha Allah Hassan Barka kuna tare da Usman Mamman wanda aka yi da sanya Usman Bulat daga nan murna Agres. Allah samu kasance lahiya. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi. uwa da abokan arziki na gidan rediyo tehran ne ma kowa fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da biliyaminu daga biliyaminu mutumin damagaran zamanin kano saboda haka mu gaskiya wannan al'amari na allah ne amma ba za mu iya ce komai akai ba sai da mai addu'a allah ya zaba abin da ya fi alkhairi saboda duk abin da ya riga ya faru ya faru sai dai addu'an ubangiji allah ya san ya ba mu zaman lafiya kuma allah sa haka shine mafi alkhairi ya Allah kuma ya kare mu da karewarsa da dukkan abubuwa da suke faruwa na wanda ba masu daɗi ba a cikin ƙasashenmu na musulmi to Allah ya kawo mana sauki addu'an da zamu yi kenan akan wannan al'amari saboda faɗan da ya fi ƙarfin gaba haushi ya ci kamar da shi wasa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kare mu da karewarsa dan zata annabi da Qur'ani Allah ya taimake mu da Niger da Najeriya gaba daya Allah ya kare mu da karewarsa dan kudura da irada dan albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya hausa mai magana Muhammad Lawan gwaro an Tudu a jihar da Magaram. A wannan dama da kuke bamu lokaci zuwa lokaci domin bayyana ra'ayoyinmu da kuma abin da yake cin mana tuwo a kwarya Biyo ya hausa tambaya na a wanga sati shine wai dan Allah menene amfanin kungiyoyin eh, nan hukumomin nan na zabe musamman kamar su INEC kamar su eh, Seni da take a ƙasar Nijar. Duba da yadda kamar yadda nake ganin INEC tana wasu abubuwa wanda suna ban mamaki yanzu in ka duba lokacin da aka yi zaben Najeriya najeriya tun eh, cikin watan biyu da aka yi zaɓe eh, aka zaɓi shugabanni da kuma gononi eh, na ƙasa amma kuma yanzu an zo ana ta samun turka-turka a kai musamman ma duba da yadda barakala da ta tashi a kano ana ta shari'a akan abu an ci ba a ci ba to ita aina ina take ko musamman ma magana nan take kokarin tasowa ta jihar zamfara zamfara da kuma abin da yake wakana a kogi to tun ita farko ita hukumar aina ina tantancewar da ta yi ta farko da take ikirarin cewar za ta kamanta adalci kuma za za ta faɗi gaskiya ta zo ta faɗi gaskiya to yanzu kuma ta zo take canzawa ake ta juye-juye eh, tsakanin gwamnoni da zaɓuɓɓukan da aka yi a baya eh, gaskiya kan abin da zan ce gaskiya hukumomin nan ba su da eh, amfani ko kuma me amfanin su tun da tun da farko ma ba su iya bayyana sakamako na gari shin ko kuma suna bayyana sakamako na gari ne daga baya kuma ake zo a zo musu da wasu abubuwa assalamu alaikum sashen hausa na boh kai tsaye kuna tare da muhammadu lawal luwayya garin matsinkai jihar da magaram jamhuriyar Niger? to alhamdulahi ina so ku bani dama in yi tsokaci dangane da wata kotu da ta yanke hukunci a jihar kano eh, na cewa sun karbe eh, mulki daga hannun jam'iyyar nnpp za su meka ga jam'iyyar apc to wani abin bai zo mana da ba maki ba duba da cewa a wancan zaɓe ma idan ba a manta ba jam'iyyar pdp ta su abba kabir yusuf ita ta ci zaɓe suka fito da wata kalma wanda ake kira da Kunkulusuf wanda masana mana zarta eh, masana falsafar siyasa sun nuna cewa wannan kalma ba kuwa ce to kuma yanzu sun zo da wani salo na murɗewa a kotu to wannan abin ya kamata a tsaida shi duba da cewa shi fa zalunci baya ɗorewa ka san ta ina ba e, wata ramuwar gayya za ta zo maka saboda haka ya kamata su yi hattara a yi taka tsantsan Allah ubangiji ya kiyaye Allah ya kyauta wannan shine ra'ayi na biyu ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Muhammadu Dambare bari shugaba na fara mazajen daga mai nijar bugu da kari turzere general da masu kira da shawarin afirka to in kano allah ya muku zaɓi kai an ce wanga shugaba ba shi bai ce aka ce a ta ƙoƙi ce ya ɗauka gara to ni abu guda zan yi kira ga kanawa allah ya sa ma jijiyar ku haƙuri kuma allah ya ba ku haƙuri duk wanda kotu ta ce ya samu ku ɗaga hannu ku amsa da hannu biyu sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fara mazajen daga mai nijar salamu alaikum sashen hausa na boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamarat liyasu yakubu rigawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki bakina akan wasan da za a yi a yau tsakanin najeriya da zimbabwe muna fatan allah ya bawa 'yan kasar mu najeriya nasara da ci biyar da nema a kan kasar zimbabwe da za a yi a can kasar zimbabwe din muna fatan allah ya dawo mana da 'yan wasan kasar mu najeriya lafiya muna godiya radio boh jamhuriyar musulunci iran sunana sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci ta iran mai magana ya sa'idu daga nan garin bande jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar to ni ra'ayina a nan gurin shine shugabanninmu na Nijar wannan abu da suka sanya a gaba Allah Ubangiji ya ida musu nihi Allah Ubangiji ya kama ƙasarmu da dukkan ma ƙasa ta musulunci wannan wakilai da aka zo aka rantsar Allah Ubangiji ya ba su ikon yin adalci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 Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin nan na guzurin hanya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na guzirin hanya shirin da muke gabata muku da bayanai hadisai da ma'ayoyi na alkur'ani dangane da wasu ayyuka da za su kyautata al'amura namu na kan kanmu ayyuka waɗanda muka aiwatar da su za su zama mana guziri a bisa tafarkinmu na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan masu na tare da mu mun kasance muna bayanan ko kuma muna kawo waɗansu hadisai ne bayanai daban-daban da suka shafi al'amura al'amura na hakikatin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi yin fushi da su akwai al'amura ko kuma ayyuka sannan akwai kuma mutane masu waɗansu irin ayyuka waɗanda muka ji a cikin hadisai daban-daban cewa Allah yana fushi da su to har yanzu muna kan waɗannan bayanai da kuma waɗannan hadisai na irin waɗannan al'amura da kuma irin waɗannan ainihin mutane waɗanda Allah ya fi yin fushi da su to wani bayani da za mu shige su yau shine ayyukan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zama yana fushi da irin waɗannan ayyuka ɗin an samu wani hadisi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laisa shay'un abgadu ila Allah min batnin mal'an wato babu wani abu wanda yake mafi ke yiwuwa wajen Allah abin da Allah ya fi yin fushi da shi babu kamar me yake cewa min batinin mal'an wato babu fiye da ciki wanda yake ya ka ta'atul irin ciki wanda a kowane lokaci kamar yadda turawa suke cewa an masa overfeeding a ci a ci a ci an gashi mutum yana jin tabbas ya ƙoshi amma dai cusawa yake yi. cusawa yake cusawa yake wasu lokutan shi kansa mutum zai ji abincin na ya zo masa hamma kogoro amma wai saboda jin daɗin abincin da yake sai ita cusawa ita cusawa to irin wannan cikin irin wannan cikin da ake ci a ci a ci a ji cikin ya zama tul din nan ya din nan ya cika to wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa yake cewa da mu babu wani abu wanda yake Allah ya fi yin fushi da shi fiye da irin wannan cikin wal iyasu billah to kaga mutanen da suke da irin wannan ɗabi'a to ya kamata su yi wani abu na wato adjustment su dawo baya su rage cin wannan abinci da suke na cewa sai sun ji damdam haka za su ji wani ya ce ainihin ban ji damdam to damdam din nan fa yana tattare da fashin Allah subhanahu wa ta'ala wani hadisi kuma da ya aka karɓo shi shi kuma daga imam al-baqir alaihi salam yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li jibril imam baqir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da jibril ayyul biqa abgadu ila Allah ta'ala wani guri ne wanda yake mafi mafi kiyuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala ko kuma gurin da Allah ya fi yin fushi da shi subhanahu wata'ala ƙala sai mala'ika jibrilu yake cewa al'aswaƙo inna Allah wa wani. sai mala'ika jibrilu yake cewa kasuwanni ne a cikin duk gurare wanda gurin da Allah ya fi yin fushi da shi al'aswaƙo wato kasuwanni sai mala'ika jibril ya ci gaba da cewa wa abgadu ahaliha ilaihi sannan ahalin wannan kasuwar 'yan kasuwan da ke cikinta su kuma waɗanda suka fi zama allah ya fi yin fushi da su su kuma su wane ne sai mala'ika jibrilu yake cewa awwaluhum dukhulan wato wanda ya zama shine na farkon shiga wannan kasuwa ɗin shine Allah ya fi yin fushi da shi sai yake cewa sannan awwaluha duhulan ilaiha wa akhiruhum khurujan minha wato na farkonsu da yake shiga cikin wannan kasuwa sannan kuma na ƙarshensu wanda yake fitowa daga cikin wannan kasuwa ɗin su ne Allah ya fi yin fushi da su daga 'yan kasuwa ita kanta kasuwar Allah yana fushi da ita sannan mutanen da ke cikinta wato 'yan kasuwan su kuma Allah yana fushi da wanda yake na farkon shigarta da kuma na ƙarshe wanda yake ne na ƙarshen fita daga cikinta subhanallah inna Allah wa wani ilaihi to wannan mutane za su yi mamaki su ce kuma to wannan menene dalilin da ya sa ubangiji subhanahu ta'ala yake fushi da kasuwa to na farko dai abu ne sananne ita kasuwa guri ne wanda babu wani abu a cikinta na ambatan Allah babu wani abu a cikinta na tuna lahira babu wani abu a cikinta ma wani lokacin hatta na kyawawan ɗabi'u ma guri ne na tara duniya da yin wasu abubuwa na zalintar wanda wanda suke aikin awo irin tauye ma'auni ne kan zaka same shi a kasuwa ne zalintar al'umma ne sata ce ba abin da kasuwa bata tarar na laifuffuka ba to kaga kasuwa ba guri ne wanda da ka ce ka tafe shi za ka tafi zuwa kasuwa ba guri ne wanda mutane za su ce a ah, masha Allah mutum ya tafi zai je ya ambaci Allah ba kamar masallaci ko makaranta ba ba za ka yi wannan tunanin a kasuwa ba to shi yasa gurin da shi manzo ya tambaye shi gurin da ya fi zama Allah yana fushi da shi a cikin duniya Allah ya ce kasuwanni to wannan yana daga cikin dalilai din kuma wannan ba sai an gaya mutum ba cikin kasuwa menene a cikinta in ban da al'amura in abu ne na wato tauye ma'auni kamar yadda na faɗa cin riba ne wato sayar da abubuwa ba su dace ba algos ne gasu nan dai tara duniya ne yake haramun yake halal ne duk abin da ka sani yana cikin kasuwanni to wannan ta bangaren ita kasuwan kanta to amma ta bangaren cewa mutanen su kuma 'yan kasuwar kansu waɗanne ne Allah ya fi fushi da su mala'ika Jibrilu ya yi ishara da cewa wanda ya fara shiga kasuwa mafi yawa ya ga cewa ai kasuwanni ana rufe su ne dama da safe kuma a buɗe su to a cikin 'yan kasuwan da zai zama shi na farkon shiganta wannan yana nuna mana cewa mai ya fifita wato mafi girman himma ɗin da shi wannan na farkon shiga ɗin ya baiwa al'amura na tara duniya shi ya sa ya faso watakila ma tun da ya yi sallah asuba ɗin shi da safe ya dan wata abubuwa nasa ya yi wanka yana gaggawa ne ya zama ya yi duku-dukunsa ya zo ya shiga kasuwa ya buɗe shago domin tsururutan al'amura na duniyarsa wanda wannan lokacin zai iya yin wani abubuwa na alheri a jikin gida ko a masallatai ko kuma ya zikirin Allah ko ya ta karanta alkur'ani da sauransu a ya fito ya zama shine na farko cikin gaggawa ya tafi tara duniya to kaga Allah ta'ala yana nuna mana yanda ubangiji subhanahu ta'ala shi kan kansa ya kasance duniyan nan ya ma la'ance ta ne gaba daya sannan waɗanda suke himmarsu a kullum shine su fita da wurwuri da duku-duku su shige su tafi neman tsururutan duniya din nan to su ma Allah yana fushi da su abinda kurin hadisin yake nuna mana kenan Allah ubangiji ya sa mu dace a mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin guzurin hanya kenan tun kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da har kullum yakan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar Afirka. shirin na yau da Allah da zai dubi ne dangane da ake kallon matsayin kasashen afirka ta fuskar karfin biyan basussuka wanda suke karbowa daga kasashe ko kuma hukumomin kuɗi na kasa da kasa duk da irin bambanci da ke tsakanin karfin tattalin arziki na kasashen nahiyar wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan mu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin cin cikakken shirin wanda ne abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar. kasashen afirka kamar sauran takwarorinsu na duniya na daga cikin jerin masu karɓar basussuka daga manyan kasashe masu karfin tattalin arziki ko kuma daga manyan hukumomi ko cibiyoyi na kudade na ƙasa da ƙasa sai dai babban abin yin dubi a kansa shine karfin kasashe na nahiyar afirka wajen biyan basussukan da suke karɓowa bisa la'akari da yanayi na tattalin arzikinsu wanda yake a matakai daban-daban tsakanin kasashen nahiyar hukumomi uku ne dai suke auna karfin kasashe na afirka wajen biyan basu basussuka a duniya wato hukumomin standard and poor's sai kuma moody's da kuma fitch abin yana ci gaba da zama abin ban takaici a nahiyar afirka ganin yadda waɗannan hukumomi ba sa iya yi wa nahiyar adalci a mahangar wasu masanan shi ma shugaba william ruto na ƙasar kenya ya nuna rashin jin daɗinsa akan yadda ya kira amfani da alƙalamman da ba su zama masu sahihanci ba hukumomin da ke auna karfin bin basussuka kada su bari a yi amfani da su wajen tatsar ƙasashe masu tasowa wajen samar da alƙalamma waɗanda ke jinkirta kuɗin ruwa wanda hakan ke sa biyan bashin ke daɗa ƙara ruwa in ji shi tun a shekara ta 1994 afirka ta kudu ta zama ƙasa ta farko daga nahiyar afirka wadda aka auna karfin biyan basussukanta daya daga cikin hukumomin auna karfin biyan basussuka sun auna karfin biyan bashin akalla ƙasashe 32 bayan wani lokaci bakin ƙasashen afirka ya zo ɗaya akan cewa hukumomi uku ba sa iya masu adalci akan alkalman da suke fitarwa a kansu babban taron majalisar ɗinkin duniya akan kasuwanci da ci gaba ya ce alƙalamma marasa sahihanci akan afirka ya sa su biyan kuɗin ruwa sosai wajen biyan kuɗin da ke kan bashin su kuɗin da za su biya zai ragu idan da ce alkalaman sahihai ne bisa la'akari da karfin tattalin arziki na ƙasashen nahiyar ƙasashen afirka suna biyan kuɗin ruwa ninki takwas a akan basussuka wanda suke cewa idan aka kwadanta da takwarorinsu a nahiyar turai kuma ninki hudu fiye da amurka saboda alkalama marasa sahihanci hanci da hukumomi na auna karfin biyan basussuka na duniya suke fitarwa in ji sakatariyar hukumar unctad rebecca granspan ana nazari mai zaman kansa ne domin auna karfin biyan bashin kasa saboda baiwa masu zuba hannayen jari damar fahimtar hadarin da ke tattare da zuba jari a kasar da kuma hadarin da ke tattare da siyasar kasar. da yake sukar alkalman da suka fito daga hukumomin auna karfin biyan basussuka wanda hakan yake taimakawa tsare-tsaren manyan cibiyoyin kuɗi na duniya da ke sanya ƙasashe dogaro akan tsare-tsaren tattalin arziki abin da ke sa shakku akan ko waɗannan hukumomi suna amfani da alkalma masu zaman kansu yana da matukar muhimmanci a ce an samar da sahihan alkalma akan karfin biyan basussuka na ƙasashen nahiyar afirka wanda kai tsaye yake nuna yawan kuɗin ruwa da za su biya da sauran tsare-tsaren biyan bashi kamar yadda wani rahoto na shirin ci gaba na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana wani rahoto na shirin ci gaba na majalisar ɗinkin duniya na shekara ta 2023 ya bayyana cewa kasashen afirka za su iya samun ranar dala biliyan 74.5 idan da a ce ana samar da sahihan alkalaman auna karfin biyan basussuka na kasashen nahiyar a kula da labarin da aka samu daga bangare daya in ji ken gicinga babban masani akan tattalin arziki a cibiyar nazari ta tattalin arziki ta mentoria economics a kasar kenya wadda cibiyar tana samar da tsare-tsare ga kamfanoni a nahiyar afirka idan da a ce muna da hukumomi waɗanda za su yi amfani da alƙalumma wajen ɗaukar mataki da abin ya zama mai matuƙar haɗari wasu hukumomi suna auna ƙasa ne saboda mahimmancin gwamnati da ƙananan abubuwa da ke shafar wani bangare na tattalin arzikin saboda mai zuba jari ya ba shi cikakkun alƙalamma in ji gicinga a shekarar 2023 ghana da najeriya da kuma ƙasar kenya gami da masar da morocco sun samu ƙanƙanin maki bayan da hukumomin s&p da kuma moody's da fitch suka auna karfin biyan basussukansu najeriya da kenya sun yi watsi da alkalaman inda suka ce alkalaman ba su la'akari da ci gaban da kasashen suka samu ba ta fuskar tattalin arziki a cikin gida ba na ganin ya kamata a damu da waɗannan hukumomi na auna karfin biyan basussuka in ji eric mukaya wanda ya kafa mongo capital wani shafi wanda ke nazari a kan tattalin arziki a shafukan intanet ya ce waɗannan hukumomi suna duba abin da yake a zahiri ne kawai kuma buƙatar su shine samar da sauye-sauye ta fuskar tattalin arzikin za ka iya amincewa da bayanansu lokaci zuwa lokaci da ma a wasu lokuta da dama yawancin ƙasashe ne suke biyan su kuɗi don su yi wannan aiki tabbas za su iya amincewa da su amma ba su ƙi amma ba a ƙi amincewa da su baki ɗaya ba wani rahoton haɗin gwiwa na cibiyar africa peer review da hukumar tattalin arziki ta majalisar ɗinkin duniya akan afirka ta zargi hukumomi na moody's da fitch da kuma S&P stafka manyan kurakurai a cikin alkalman da suke fitarwa amma duk da haka dai da su ake dogaro wajen ɗaukar matakai waɗanda suka shafi kuɗi a duniya a shekarar 2019 tarayyar afirka ta yi yunkurin kafa hukumar auna karfin biyan basussuka ta afirka yake har yanzu batun samar da hukumar auna karfin biyan basussuka a nahiyar afirka din bai tabbata ba muka ya ce abu ne mai yiwuwa a samar da hukumar saboda hukumomin auna karfin biyan basussuka guda uku ba za a iya mai gurbin su ba ta yaya hukumar auna karfin biyan basussuka ta afirka za ta kasance mara goyon bayan kowane bangare shin za ta ba kasashen afirka alkalma masu kyau ko da kuwa bayanai sun buƙaci ƙasar da ƙara bunƙasa tattalin arzikinta in ji shi wasu masanan kuma suna cewa idan ana so a yi nasarar kafa hukumar afirka matakin farko shine a yi nazari akan muhimman alkalma waɗanda suka shafi nahiyar afirkan mun fara ganin tasowar hukumomi na auna ƙarfin biyan basussuka a nahiyar afirka amma sai sun bunƙasa nazarinsu da hasashensu dangane da kasuwa kamar yadda masanin tattalin arziki ke canga ya bayyana idan suna so a amince da su to sai sanyi abin da ya wuce fitar da alkalama kawai ya kamata su nuna zurfin fahimtar su akan tattalin arzikin duniya ta amfani da bayanai waɗanda za su iya samu yayin da nahiyar afirka take ci gaba da jiran yiwuwar samun hukumar auna karfin bin suka masana suna cewa abin da zai magance matsalar a gajeren zango shine tattara bayanai da kuma yada su a tsakanin hukumomin auna karfin biyan basussuka na duniya na yanzu a wani kokari don a yi musu adalci wannan zai rage matsalar cogen alkalma wanda yake mayar da afirka wadda ke da hadari a idan masu zuba hannayen jari a cibiyan bayar da basussuka na duniya. to jama'a masu saurare lokacin da muke da share suke ma'anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To ina ga kuma da wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku da ma Abdullahi Salihu Usman ka sana da karanto mana labaran duniyar muke muku fatan alheri a kasance lafiya daga nan birnin Tehran. كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير التخني يتاب مي طهران عا أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار